domin kama da ƙauyukan cakawa isge fita da kuma ƙauyen lalakwaya da ke zama ɗaya daga cikin hanyoyin da 'yan miligan kan bi kai har ma zuwa garin madagali da shuwa alamun da ke wannan wurare hankulansu sun fara kwantawa game da nasarar da sojojin ke samu. Eh, sun guduwa labarin da ke shigowa sun fara guduwa don jami'an tsaro da yawa sun shiga daji kusan an ci karfin su yanzu. a gaskiya kwanakin nan duka da hankali ya kwanta mu da abin da muke fata yanzu Allah ne ba mu zaman lafiya Allah sa ya zama karshen wannan abin shi da karshen sa wani wanda ya je dajin Sambisan da kuma ya nemi a sake sunansa ya fi tabbatar da nasarorin da sojojin ke samu kana ma ya ce ya ga motoci da dama da aka kona bayan ma ga gawawaki na maza da mata da ke warwatse ne wani ake da yawa ne akwai na matan ma amma na mazan ne suka fi yawa na matan a sarki yan mata na mutane da suka ɗauka karfi da yaji suka gini da su sai da akwai wa'yansu dama yan matan nasu da suka bi su ta suna da za ta rasa cikin zai eh, na gani motoci da a kore yan boko harafin suna da gidaje suna da kasuna suna da katiku suna da abinci suna da kuma asibiti suna da boho na ruwa duk kai guda biyar ba shakka babu akwai wajajen da suke ajiye kayayyakin yakin nasu. haka nan ganau ɗin ya kuma ce akwai bindigan da aka raunata ba ma ga waɗanda suka gudu da raunuka da sunan cewa an kammala jihadi. mai gidan su ake musu ɗari aikin da aikin Allah ya kare yanzu kowa ya ajiye makamisa ya koma gidajensu. Sai da muka tambaye shi akwai wanda suka fita ne suka shiga cikin gari ko yake ma amma akwai wanda suka fita cikin bai samu fita bane sai wannan abin ya zo ya same shi. To sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da ma ake samun harin sarika noke a wasu sassan jihar Adamawa. da hakan ya sa gwamnatin jihar kafa kwamitin tallafa waɗanda harin 'yan bindiga ke shafa malam ahmad sajo da ke zama kakakin gwamnatin jihar ya fa bayyana matakan da ake ɗauka gwamnati tana so ta tabbatar da hakikanin abin da ya faru mutum nawa ne abin ya ritsa da su mai da dukiya nawa aka lalata da abin da ya kamaci haka saboda a san irin tallafi da za a bayar kuma kar ka manta akwai wa'anda da suka gudu ba su je sansani ba sun tafi dazuzzuka duka za mu je mu gano su a dan san irin guduma da za a bayar. wannan na zuwa ne a lokacin da a wasu ƙauyuka ma ake kai wannan hare-haren me kuma gwamnati za ta yi eh gwamnati za ta sa kwamitin ta ci gaba da ayyukanta wannan kwamiti ka ai yanzu ya zama kwamiti ne wanda yake duk inda wannan abin ya faru za ta je ta yi wannan binciken eh, gwamnati kuma ta yi alkawari za ta yi wannan tallafin insha Allah. To wani kira ku za ku yi waɗanda abubuwan ya shafa musamman waɗanda suka ƙaurace gidajensu? To, muna roƙonsu dai su kwantar da hankulansu su saurara wa jami'an tsaro da hukumomi za a yi maganin wannan al'amari. Kuma muna roƙon jama'a dai waɗanda suke zama a gidaje da suke lungu-lungu su ɗan fito su shiga cikin jama'a. Saboda yadda al'amarin yake yanzu sai dai kuma roƙon Ubangiji. Amma kuma kamar yadda mai girma gwamna yake faɗa kullum a ci gaba da addu'a kuma fata shi ne Allah ka ƙarshen wannan matsala da ke neman durkusar da arewa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya